الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما sauraronmu رمو kallonmu السلام عليكم wa rahmatullahi وبركاته barakatu مدى da sake kasancewa tare da kuta cikin wani sabon shirin na rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri sai kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma at yahoo.com da kuma shafin mu na fasin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu mai jelemo babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda ko da ke samun dama da mu'amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na na su jira wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu aka makalla alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wato a ƙarshen watan disamba na shekarar ta gabata wato shekara ta 2019 aka ji bayyanar wata cuta a ƙasar china wadda ake kiranta da ƙwayar cutar corona wannan bayyanar wannan cuta har zuwa yanzu wani abu ne da yake ɗagar hankalin mutane a duniya ko ina manya-manyan ƙasashe suna ta kokarin eh, wato fito da hanyoyin da za su kare kansu daga bullar wannan kwayar cuta a ƙasarsu da kuma yadda za su iya taimaka ma waɗanda abin ya shafa a wasu ƙasashe babu shakka bayyanar wannan cuta wanda ba ita ce cuta ta farko da ta fara bayyana ba a cikin ah, ƙasashe na duniya wadda kuma take tafiya da rayuka masu yawa take girba rayuka masu yawa take kayar da hankali take kawo wato rashin nutsuwa tare da mutane wanda kuma har ake shiga wani hali na gigicewa da ɗibaucewa wannan ba ita ce ta farko ba an ji bayyanar cututtuka a baya iri-iri babu shakka ga wanda yake musulmi ya san cewa komai da allah subhanahu wata'ala ya komai da yake faruwa to akwai hannun ubangiji subhanahu wata'ala a cikinsa wato akwai kaddarar Allah subhanahu wata'ala da hukuncinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta komai ya kaddara komai wanda zai faru tun kafin halittar samai da ƙasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna allaha qaddara maqadir al-khalqi qabla eh, qaddara qaddara maqadir al qabla sana wato Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dukkan al'amura da za su faru ga halittunsa eh, tun gabanin halittar sammai da kasa da shekara dubu hamsin sauraka komai da ka gani mai kyau ko mara kyau wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta shi ya kaddara shi ya zartar da faruwarsa wannan imani da kaddara ta ubangiji shine babban al'amarin da yake bambance tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba a zan toma cikin rukunan addinin musulunci dole ne mutum sai ya yarda da kaddara sannan ya zama musulmi idan mutum ya ce shi ya yi imani da allah ya yi imani da mala'iku da ranar lahira da manzanni da littattafai amma bai yarda da kaddara ba to ne ba musulmi ba ne imani su ne waɗannan guda shida daga ciki kuma har da imani da kaddara sauraka a gurin musulmi ya san cewa babu wani abin da yake faruwa a bayan ƙasa sai da kaddarar ubangiji subhanahu wata'ala da zartarwarsa da hukuncinsa daga ciki akwai musibu da suke faruwa kamar da Allah ce ba a samun musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah to wannan wani abu ne wanda dukkan musulmi wajibi ya yadda da wannan ya ibadi da wannan da san cewa babu wani wani abu da yake faruwa kwatsam ba tare da sanin Allah subhanahu wata'ala ba tare da mashi'arsa ba abu na biyu da mumini ya yarda da shi shine dukkan wani abin da zai faru to babu kuma wani wanda zai iya baka kariya daga wani abin sai Allah ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai wanda yake iya yaya cuta yayin da da za ta samu bawa ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa dukkan abin da zai samu mutum to in ya same shi babu babu babu babu mai iya yayi masa cuta sai ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda babu wanda zai iya sabar masa da amfani sai Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لذلك الأمة ذا سهدو أكن سو أمفاني لو انا أبو ذا سي أمفاني إيه كده كومي بتي أبن الله رب تامك أكن عند ذلك الأمة ذا سهدو أكن سو تدكي ذا إيه سو سو تدكي دكي كو دكومي بتي أبن الله رب يا يا رب تامك وإن يريدك الله بخير وإن يريدك الله بي durrin fala kashifa lahu illa hu in yuridka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in Allah ya nufe ka da cuta babu mai iya yaye maka wannan cutar sai shi haka in ya nufe ka da alkhairi to shi mai iko ne akan komai a bisa dukkan komai da haka musulmi ya yarda da wannan cewa Allah wata wataala shine mai yaye dukkan wata musiba a gurinsa ake neman taimako a gurinsa ake neman agaji a gurinsa ake kwakewa a gurinsa ake dogara dabara da ilimi da wayo da abin da su kaɗai ba za su iya fitar da ɗan adam daga cikin wata musiba da ya faɗa cikin ta ba shi yasa ya ke zamantowa tilas ga mumuni duk sanda wata musiba ta same shi to farkon abin da zai yi ya mayar da al'amarinsa ga Allah sannan kuma ya shiga ɗaukan matakai da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya ɗauka wato su ne al'akhdhu bil asbab wato na farko zai zai mayar da al'amarinsa ga Allah kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah subhanahu wata'ala ya ce su ne waɗanda ya ce wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir sai ce su ne waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi mu na Allah ne ma'ana mu ta ne bayansa ne mulkinsa ne sai yadda ya ga dama da mu wa inna ilaihi raji'un ko mu gare shi muke komawa ba mu da wata ba koma sai zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala to ubangiji subhanahu wata'ala ya bi waɗanda suke faɗar irin wannan sauraka a gurin mumini dukkan wani abu in ya taso mara kyau da mara daɗi to zai yi haƙuri sannan kuma ya mayar da al'amarinsa ga Allah sannan ganin kuma ya shiga neman hanyoyin da zai yi da zai magance kare kansa ko ya magance wa kansa abin abinda ya same shi wato ya sani cewa mai yi masa na hakika shine Allah shi kawai abin zai shine itikhazul asbab zai rike sababba wanda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta masa ya rika sannan abu na uku shine wato mumini ya yarda cewa ubangiji subhanahu wataala yakan saukar da wasu masifu ba don kuma don su zama wa'azi su zama wato faɗakarwa da jan hankali da nusarwa da farkarwa saboda <clears throat> yayin da bawa ya zanto ya shiga gafala ko ya shiga hali na rafkanwa ya fara bijirewa Allah ko ya fara manta da Allah ta hanyar aikata wasu abubuwa da laifuffuka to ubangiji je kan iya sa da wasu abubuwa don su zamanto masa faɗakarwa ce da jan hankali don ya dawo don ya dawo kan hanya ah, ubangiji suwar ala yakan yi irin wannan sakamako duk da cewa sakamako ne wanda yake ba na gaba ɗaya ba amma sakamako ne da zai jawo hankalin mai hankali ya tuba ya koma zuwa ga Allah wanda Allah ce zarar fasari fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas zai yuziqahum ba'd amilu la'allahum yarji'un alaci barna ta bayyana a filbari wal bahar a tudu da cikin ruwa da cikin kogi bi ma kasa ba aidin nan saboda abinda mutane suka tsoro tsoruta suka aikata na laifuffukansu da hannayensu alaci don ya ɗanɗana musu sashen abinda suka aikata wato ya ɗanɗana musu wani ɓangare na uƙubar abinda suka yi na laifuffuka la'allahun yarji'una wa la'alla ko sa dawo su yawo hayyacinsu su yawo cikin hankalinsu su faɗaku su gane abin da suke ciki ba daidai ba ne su gyara sau da a wurin mummini wasu abubuwa na musibu da suke sauka wa'azi ne da jan hankali ga mutum don ya gane cewa yana kan kuskure gane da yawon gyara sannan ta wani ɓangare yakan zama uquba yakan zama ga waɗanda suka saba wa hanyar Allah subhanahu wataala suka kafircewa Allah subhanahu wataala suka butulce wani imominsa suka fito suna yakar addininsa ga dangane da masu yakar addininsa ubangiji yana iya ɗanɗana musu wani abu na uku ba ba wai lalle don su wa'azantu ba ko don su daina abin da suke yi amma dai ya zama wani wato wani somin taɓi ne allah yake musu na abin da suke aikatawa su ɗan fara ɗanɗana ubar abin da suke kafin kuma su je su iske shi a can haka Allah yana iya saukarwa da waɗanda suka kafirce masa suka bikirce masa suka yaƙi suka yaƙi masoyansa suka yaƙi addininsa ya saukar musu da wani ɓangare na azaba ba wai don wannan ne zai sa ya su imani ba a'a don su fara ɗanɗana abin da suka suka shuka wa kansu su sani cewa abin da yake jiran su ya fi wannan tsanani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba arsalna qablaka min nabiyyin illa akhadna أهل إلا وما أرسلنا قبلك من, من نبي وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبنجي سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك في قرية من نبي باب ولا النبي لم كتبعكوا على القرية قبانك إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون sai mun kama mutanen wannan alkarya da wata da wani tsanani da wata musiba watakila ko sa mayar da al'amarinsu ga Allah su koma ga Allah Allah ce farola in ja'ahum ba'suna tazarra'u mai ya hana lokacin da azaban mu za ta zo musu ko ta zo musu ba su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ba sun saduda sun rusuna sun koma ga Allah subhanahu wataala me yasa ba su yi wannan ba Allah ce walakin taqat qulubuhum sai da zukatansu sun riga sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa saboda ka idan ya zanto zuciya zuciyar kafiri ta riga ta bushe ta kekashi ya zanto wani alkhairi baya shiga cikinta babu wani haske da ya saura a cikinta babu wani hankali da ya rage a cikinta sannan shaidan kuma ya kawata masa abinda yake aikatawa yana ganin shi ne daidai abinda yake yaƙa kuma yana ganin ba daidai ba ne sharri ne to irin wannan azabar za ta zo masa amma azabar ba lalle ne ta zanto ta dawo da shi kan hanya ba sai dai zanto ya fara ɗanɗanar abinda da aikata wato idan muka kalli ƙasar china wanda ita yanzu wani azabar ta fi ta fi yaduwa a ciki daga nan ta faro kuma su suke ta ɗanɗanar kudarsu za mu ga a cikin 'yan shekarun nan a musulmin wato musulmin igor kabila igor kabila turkawa wanda musulmi ne tun asali amma kuma zanto suna karkashin yanki ko suna karkashin hukunci na na gwamnatin china a gwamnatin china ta taso gadangadan akan cewa sai ta shafe wannan wato sai ta shafe wannan kabila ba ta hanyar ka kashe su ba ta hanyar ka raba su da addinin su ka raba su da addinin su da al'adar su wanda suka gada kaka da kakanni a raba musu a raba ƴaƴan su da musulunci su zanto sun taso ba su da ko dai ba su da wani addini ko kuma su koma irin addinin da suka samu shine addinin da ya fi yaduwa a kasar addinin addinin maguzanci ko addinin buda to wani sa suka shiga yaƙar wannan yanki gadan-gadan ta hanyar wato killace su da hana musu yin wasu abubuwa na addinin su hana su yin azumi da hana da tilasta su su yi wasu abubuwa da addinin su ya haramta musu kamar shan giya kamar cin naman alade suka yi quarantine din su gaba ɗaya aka bi aka killace su aka kewaye su aka hana su fita su shiga cikin yan uwansu ta yadda zai zanto sun samu wani wani sararawa ko sakewa ana matsawa mata su cire hijabi su cire dan kwali mace ta ga dan sandan cana da tana sanye da dan kwali da za ta cire dan kwalin ta kada ya zanta ya kamata zama yaran su ba su da iko a sawa yaro suna na musulmi ba ya da iko ya karanta alkur'ani ba ya da iko a bashi tarbiyya ta musulunci da ire-iren waɗannan kasashen duniya an yi shiru an sa musu ido suna kan abin da suka ga dama saboda musulmi ya zanto a yau a duniya ba shi da wani gata inda shi ake kashe to ga wanda za ya kashe dabbobi ma na daji to an fi damunsa an fi tsanarsa akan wanda zai kashe musulmi musulmi ya ɗauki jininsa ba wani abu ba ne don an zubar amma da zarar wani ya yi laifi daga yake danganta kansa da musulunci to kuma duk inda musulmi ke a duniya shiga uku zai sha zagi zai sha tsangwama zai sha wato nuna mata tsada da sauransu sauraka aka zara wa gwamnatin china ido tana yin abin da take so saboda ta kula cewa hatta musulmi a kasashen su ma ba su kubuta ba gwamnatocin kasashen su suna fada da su na kuma a kasar ta da take kasa ce wasu ba ta musulunci ba babu shakka ubangiji su wani wata yana iya saukar musu mu ce dole don wannan ne ubangiji ya kawo musu wani cutar ba amma yana iya yiwa hakan ta zanto wani abu ne na sakayya ta ubangiji ga su gare su zama na su su ma su fara ɗanɗanar azabar da suke suke musu irinta yadda yanzu suka yi da yankin igor a gudun da ake kira turkistan da sharkiya suka yi quarantine ɗinsu yanzu ga shi na canin gaba ta ma gaba ma duk duniya ana neman a killace ta ƙasashe sun yanke zirga-zirga su zuwa cana manya-manyan kamfanoni sun dakata da suke aiki a cana jirage da suke zirga-zirga sun dakata sun daina tafiya ƙasar cana abubuwa dai suna ta kara ƙaruwa wanda cana tana ƙara komawa ta zama ƙasa ma'azula an killace ta sannan kuma eh, mutane sun dawo suna tafiya cikin wani shiga kamar buhu an rufe fuska an rufe kai an rufe baki a lokacin da aka hana da mace musulma ta dan dora dan kwali kawai a kanta ba wai ta sa da kyabi ko wani ba dan kwali ma nan ta sa a kanta za bi ta yanzu kowa ma zai zama dole sai ya rufe sa in yau aka ce ga ga wani an hango shi cikin ya nufo cikin jama'a ko cikin abin nan babu wani takunkumi a bakinsa to za a ɗauki mataki ne da za a guje masa ko watakila yana ɗauke da cutar sai zo ya fesa musu ya fesa mutane wannan cutar to irin wannan <clears throat> zai iya zama uba ce ta ubangiji dan su ma su ɗanɗana irin yadda irin abin da suka sa wasu daga cikin musulmi ko daga cikin al'ummunsu su ɗanɗana su ma kaɗan daga cikin wannan ubangiji na iya yin wannan ba mu da tabbas cewa hakan shi yake nuna yana nuna hakan amma ubangiji bai mai ikon ya yi musu haka ne saboda ka azabar ubangiji takan kasance ta zo don ta faɗakar ta ga hankali idan ta faru cikin musulmi su gane cewa abin da suke yi akwai kurakurai da suka danganci alaƙa su da ubangiji su gyara su komo kan hanya ko kuma kafiri don ya fara ɗanɗanar kuɗarsa tun kafin a je lahira inda zai gamu da mummunar azaba ubangiji su wani wata kare mu ya kare ƙasar da kare dukkan al'ummar ta musulmi a ko'ina daga irin waɗannan cututtuka da irin waɗannan musifu ubangiji ya dada mu kan hanyar ta ta kwarai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana gangana da imani wanda yake nagartacce sami tsumamin malalla ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam assalamu alaikum yadda tambayar ita ce mace ce mijinta ya rasu sati uku da suka gabata kuma ya barta da ciki na wata biyu sai Allah ya jarabta cikin da zubewa ma'ana ta yi bari kenan to shine ke tambayar ya kabar ta sake ciki ah, abinda malamai suka ittifaki a kansa shine yayin da ya zanto ciki an fara halittarsa wana sura mutum ta fara bayyana tare da shi to wani bil ittifaq in aka yi barinsa to an fita daga iddar ta kama ah, sannan idan ya zanto ah, mudga ce tsoka ce a kuma surar dan adam ta fara fita daga cikinsa wato fuska ko hannaye ko wani abu ya dan fara bayyana daga cikin wannan tsoka shi ma wannan abin da mafi yawancin malamai suke cewa wadda ta yi bari ta barar da irin wannan da masu abin da wasu amintattu waɗanda suka ga abin da aka barar suka tabbatar da cewa eh da ka gani za ka ga shef na mutum ga alamar hannu alamar kafa alamar kai to wannan ita ma ta fita daga daga ta wanda kuma ya zanto tsoka ce da a ce ba ta bare ba to ba jimawa za ta fara ɗaukar shi to wannan shine su malamai daga cikin malamai musamman a cikin shafi'iyya suke cewa barar da wannan shi ma yana daidai da wato barar da halitta sauraka shi ma zai fitar da mutum daga mace daga sama wasu daga cikin malamai kuma suke ganin wannan ba zai fitar da ita ba a wurin malikiya inda ya zanto ya zama gudan tsoka ce ko gudan jini ma wanda yake an zuba masa ko ruwan zafi ba zai narke ba zai tarwatse ba suna ganin zai fitar da ita daga takaba amma dai magana dai wacce tafi karfi shine ya zanto dai surar mutum ta fita ma'ana alaƙalla in an gani za a iya gane cewa wannan akwai alamar kafa nan alamar hannu to shi wannan shine tabbas zai iya fitar da ita daga cikin takaba saboda wata biyu da saura halitta ba za ta fara kankama ba sai ya zama sai ya zama zuwa nan a wata biyu yana cikin yanayi na na gudan jini bai ma kai tsoka ba gudan jinin ma bai zama bai je karshen sa ba da kwana arba'in arba'in ne kwana arba'in ɗigon mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in tsofa sannan a fara halittarsa haka yana sa na farko-farko so wannan ba zai iya fitar da ita daga takaba ba ta sai basiru aminu kara yake cewa mutum ne bai samu yin sallar magarba ba lokacin sallar isha'i ya yi sai kuma ya samu ana yin jam'in sallar isha'i ɗin to yake cewa shin zai iya bin jam'in ishar ne sannan daga bayi wannan magarba ba laifi idan ya bi isha'i an gama musamman ma idan zai zanto jam'i ne zai samu ku isha'i isha'in sannan kuma daga baya zai magariba babu wani abu saboda tartibin alfawa'id abinda suka wuce ka za ka sake maimaita za ka rama su ba wajibi ba ne ko ba sharaɗi ba ne sai dole sun zama a jere sabanin akwai wanda suke shar'anta haka amma ba wannan magana ce ba ta da ƙarfi sosai saboda ka zai iya bin zai iya bin sallar isha'i bayan ya an gama sallar isha'i ya yi sallar ta ta magriba sai abdulaziz daga ga yake na yake cewa game da ayar da ta zo cikin suratul bakara wadda ta yi magana kan shayar da ɗan da aka haifa yake cewa shi malam lalle ne sai yaron ya cika shekara biyu idan yana son ƙarin bayani game da wannan a da Allah ce aula da wannan haulai ne kamilai wato <coughs> yayi mata za su shayar da 'ya'yansu tsawon shekaru biyu cikakku ba ana nufin wajibi ne sai sun shayar da 'ya'yansu tsawon shekaru biyu cikakku ba ana nufin in wane shi ne karshen wato lokaci na shayarwa duk yaro ba zai wuce wannan shekaru biyu ba ana shayar da shi in abin da ya haura shekaru biyu to wannan ba ita ce shayarwar da ake magana ba shi ya sa malamai suka yi magana irza'ul kabir a wani lokaci ne in mace ta shayar da mutum zai zama ya zama muharrami ce shi ne ya zama fil haure ne kamilai a cikin waɗannan shekaru biyu cikakku sannan kuma in ana saɓani tsakanin miji ko tsakanin uwa da uba uwar yaro da uban yaro sama idan an yi samu saki tsakaninsu to ku zo saɓani batun shayarwa tunda an san an ka samu saɓani in aka saki to uwa na iya cewa sai an biya ta sannan za ta shayar da ɗanta wani abu ne sananne to idan ya zanto uba yana biyan ita uwar don za su shayar da ɗansu da suka haifa sai ita ta ce sai ta shekara biyu tana shayar da shi shi kuma ya ce a shi tana so ne ta karɓi kuɗinsa da yawa da haka in ta shekara ɗaya ko ta yi wata kaza kawai ta yaye shi shi ba zai iya bada kuɗi ba har sai an shekara biyu yana bayarwa don haka samu wannan saɓanin to wanda za a ba wa gaskiya shi ta ce uwa saboda shi ta ce wannan mudda da allah ya faɗa haule ni kamile ne saboda haka dole ya haƙura ya ci gaba da ta har sai bayan shekaru biyu sun cika tana shayar da shi sannan shi kenan sai ta yaye shi amma ba wai ana nufin wajibi wajibi dole ta shayar da ɗanta sai ta shekara biyu cir tana shayar da shi sannan za ta yaye shi to tuna ke cewa malam ya ce ya kasance yana yawan yin azumi na nafila to kuma yana yawan mafarki kuma duk lokacin da ya irin wannan mafarki sai ya farka sosai cikin hayyacinsa sannan yake jin fitar ɗin yake can hakan ya zube mata jiki to malam ya matsayin azumin sa na farilla ko kuma na nafila idan hakan ta faru don azumi don duk abin da ya fita daga cikin mutum da mani ba ta hanyar sha'awa ba ko wani ta hanyar mafarki wannan baya baya karya masa azumi sawa'un yana cikin baccin ne fita ko bayan ya bude idan sa sannan abin ya fito daga cikin sa wannan ba zai karya masa azumi ba azumin sai nan sawa'un farilla ko nafila wanda take cewa malam ta yi rashin lafiya da ta shafi jini sai al'adar ta ɗauke tsawon wata hudu to sai yanzu kuma take ganin jinin amma kaɗan kuma ba ta jin fitar sai dai kawai ta gan shi kuma idan ta gan shi ɗin ma sai ta yi kwana uku ba ta ƙara gani ba shi take tambayar malam da allah al'ada ce eh, ta gode sosai daga zara'u to idan har zanto a jinin da take gani shine jinin da ta take gani a da kafin rashin lafiya ta same ta wato jinin al'ada da ta san shi jinin al'ada wani abu ne kamar da ya zo a hadisi damun yorofna jinin da aka san shi ko ta hanyar sa ko ta hanyar ƙarshensa mata suna sanin shi saboda haka in ta riga ta san kalarsa ta san yadda yanayinsa yake ta kuma shi ne to jinin al'adar ne ko da zai zo ya yanke amma kuma bayan lokaci ya dawo to shi din ne da yake mata wasa ya zo ya tafi ya zo ya tafi sauraka duk sanda ya zo to za ta dakata da abin da take na ibada lokacin da yanke za ta ci gaba da yin ta na na ibada sanda duk sanda ya dawo kuma za ta dakata wannan shi ita ce magana ta tafi inganci cikin maganganun malamai akwai masu ganin za ta tattara kwanakin da ta saba yi ko kuma tattara kwanaki har zuwa kwanaki goma sha biyar sannan daga baya abin da ya karu a nan sai ta zanto ta samu sarki ma'ana idan ya zo yini ɗaya ya ɗauke bai dawo sai bayan yini biyu sannan ya sake dawowa to ya ɗauke to biyu za ta kwana biyu wadancan biyun da bai zo ba za ta haɗa su cikin lissafi ba to da haka da haka har sai kwana sha biyar to daga nan ta yi abin nan aksar ayyamul haid a gurin malikiya da wasu daga cikin malamai da suke ganin aksar ayyamul haish ne kwana kwana sha biyar amma dai mafi ingancin magana shine shi jinin haila matuƙar dai jinin ne to la hadda li aqallihi wala li babu wani iyaka kaɗaɗɗinsa da komi yawanta matuƙar dai jinin ne ya zo to shi kenan wannan shi ne allah subhanahu wa ta'ala ka tambaya Allah yake cewa yas'alunaka anil hayd qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wato dai wannan jinin ne to shine al'adam din ne ba magana da sa lokaci da babu wani abu da ya zo a alkur'ani ko a sunna wanda ya kayyade jinin haila da cewa baya wuce kwana kaza ko baya kaza kwana kaza to wannan shi cewa shine kullum idan zai yi sallah bayan yayi tsarki idan ya je masallaci bayan an tada iqama za a je ruku'u sai ji kamar fitsari yana fitowa daga jikinsa bayan kuma ya tabbatar da cewa ya gama yin tsarkin kafin ya yi alwala ya ce amma kuma idan tsarkin ya yi ba dan sallah ba baya ji irin wannan fitsarin sai ka tambayi malam duk lokacin da ya ji irin hakan zai fito ne daga sauya sake alwalar ko kuma zai ci gaba da sallar ne a haka yan har ya zanto abu ne wanda ya zama masa jiki shaidan ne yake masa wasa da da hankali don ya kawo masa matsala a cikin sallar sai hana su masa nutsuwa kuma ya sa masa damuwa saboda ka dan ya ji alamar fitar ba kuma ya ji danshinsa ba a alama kawai kamar kamar wannan kamar ɗin ba sai ba zai aiki da ita ba ci gaba da sallarsa yin haka shi zai sa shaidaddin ya gaji ka rabu da shi ta wannan dai batun wannan hanyar da zai farin cutar da shi ta ita ya haƙura ya sake wata hanyar kuma amma dai in ya haƙura ya daina ya daina aiki da wani amma matukar zai ci gaba da ansa wato an sawa shi dan wannan bukata ta shi san da ya ji wani abu ya fita ce ba zai sake tsarki ya sake alwala ya sake dawo wato kuma shi dan ba zai bar ba kenan saboda ka matukar ba ya samu yaƙini ba yaƙini shine ya ji danshin a cikinsa to kada ya ce zai yanke sallarsa masu mu da kallon mu kuna tare da shirin fatoyi rahama ne daga nan gidan talabijin na rahama da kuma rediyo rahama a kan bida 97.3 zunguna fm muna tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad umar marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shirar da musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa waɗannan tambayoyi naku kuma kuna iya aiko mana da sakonnin tambayoyi naku ta hanyar da muke bayyana ba a cikin wannan shirin shirin namu zai dora nan gaba kaɗan da ka ce mu da dawa ta cikin shirin namu na fitin rahama inda muke tare da shi mu a doktor sheikh muhammad sanu marjalimo babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin to tambayar mu ta ga malam take cewa assalamu alaikum yace tambayar ta ita ce mutum zai iya bayar da zakka ga mamaci domin a biya masa bashi a mamaci ba a bashi zakka shi mamaci da ya riga da su zakka ta masu rai Allah ya riga ya zana wanda ya riga ya rasu ba a sashi cikin waɗannan kashe-kashen in har yana so a taimaka wa shi wacce yana iya ba wasu yan danginsa su su taimaka masa shi ga shi wannan zakka ce na baku dan ku samu abin da za ku biya wa mahaifinku ko dan uwanku da ya riga da sai bar bashi a kansa amma ba wai ya ce ga shi wannan ta mamaci ba ce a biya mata bashi wannan ba zai yiwu ba wannan shi malami ce malam ya kasance yana yin wanka ne kamar kowane irin wanka idan janaba ta same shi to sai yanzu ya san cewa wankan janaba su yi garka daban ce shi ne ke bai malam ya matsayin salolinsa da yi da irin wancan wanka da yi a baya abin da ya riga ya yi ba ya riga ya yi shi bisa rashin sani ba wai yana sane ya rika sabawa ba wannan ba za a kama shi da wannan ba sai ya fuskanci abin da zai fuskanta nan gaba ya zanto yana yi kamar yadda shari'a ta ce a yi sallolinsa kuma da ya yi baya na fatan ubangiji su wani wata ala ya karbe su duk mutumin da bai san hukunci ba ya yi wani abu wanda ya shafi kuskure a cikin abin da ya danganci ibadarsa to in an tashi ba a cewa sai ya sake waɗannan abubuwa inda a ce ya sani ne sai ya saba ko ya ƙi to wani shi yake rawa wanda bai sani ba yana san haka ne su ba a cewa sai ya sa ke duk abin da ya a baya kamar almusu lati wanda ya salla gaba annabi ya yi ba daidai ba annabi ya ce saki salla ba kai ba da sake ya sake haka har sau uku ya ce ce ya rasulullah salari salla ba wallahi ban iya wadda tafi wannan kyau ba a koyar da ni annabi ya koya masa yadda zai salla amma ba a ce annabi ya ce to ka je duk ka na baya ka sake ba ita ba wannan saboda lokacin ta yana nan bai fita ba da lokacin ta ita ma ya fita kenan sai dai a koya masa saboda ta zuwa to haka aka ce ya sake ta saboda ba haka ake yi ba ƙarshe ya ce wallahi la uhsinu ghayraha fa'allimni ya rasulullah bai iya wacce tafi wannan kyau ba a koyar da ni na bai koya masa amma ba mu je ya ce da shi ka bi ka salloli nawa ne yanzu tun yaushe kake wannan sallar bai tambaye shi wannan tambayar ba bai lin tana ce ka je ka sake so wannan riga ya wuce ya wuce haka za ka samu a azumi lokacin da ayar azumi ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kulu washrabu hatta yatabayyana ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila wannan ayar ta sa wasu ka fahimci kamar ana nufin mutum ya ɗauki wata igiya ya aje a cikin karkashin fulansa sanda ya tashi sahur ya rika duba igiyar da yana gani in yana ganin ta tarar to shi kenan sai ya daina ci in kuma baya ganin ta to sai ci gaba da cin abincinsa haka sahabbai da farko suka fahimta sai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ba haka ake nufi ba inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layl nufin hasken hudu alfijir daga duhun dare abinda ake nufi da ayar kenan to annabi ya ce da su to ku je duk kwanaki da kai a baya sai ku rama saboda a lokacin haka suka fahimci ana yi to wannan shi ma yadda ya fahimci ana wankan da farko kuma ba haka ake yi ba wani ba za a ce sai ya rama sallolin da ya na baya ba sai dai nan gaba sai ya kiyaye ya ga cewa ya yi abin da ya dace to ne ce malam shi ne dai yana da sana'a kuma har wasu ne ma a karkashin sa ya ce amma malam har yanzu ya kasa mallakar komai na rayuwa daidai da abincin da za su ci ba shi da shi a wadace kuma ya ce kullum sai ya tashi cikin dare ya yi na fulfulu domin samun ci gaba amma har yanzu shiru shi tambayi malam eh, ko akwai wata addu'a da za a ba shi da zai rika yi don samun ci gaba to ban san abin na shi akwai tuka da walwala ka ce har da wasu a ƙarƙashin ka ma'ana yadda na fahimta wasu yaran ka wanda su ba suke amfana da kai to in yanzu yaranka yaran ka suna amfana da kai ba san me suke samu wasu a wajen ka su ba sa samun komai ko ko a'a in ka samu duka ba su kake yi sai ka zauna baka da komai inda har akwai wasu yara da su cin su da shan su a ƙarƙashin ka yake kai ya za ka ce ba ka da abincin da za ka ci har ka tashi ba ka da abin da za ka abin nan in kana nufin tara dukiya ne kuma wannan kuma wani abu ne daban a sannan abu na biyu a cikin maganar sa akwai kuskure cewa har yanzu shiru wani har yanzu shiru ita kanta ta isa ta hana Allah ya karba addu'arka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana karba addu'ar ɗayanku matuƙar matukar bai yi garaje ba a tukar yi garaje ba sabai suka ce menene bai yi garaje ba annabi ya ce ya rika cewa allah na roƙi ka na roƙi ka har yanzu shiru irin yadda kake faɗa ma'ana duk sanda za ka ce ka rika ganin allah ya yi maka wato ya maka jinkiri har zuwa yanzu bai maka abin da kake nema ba wannan sassa ubangiji ya hana karɓa addu'a ka kuma addu'a karan kanta ibada ce sannan idan kai addu'a allah subhanahu wata'ala inda har ka a roƙe shi da zuciya daya to ubangiji ba zai ƙi a sa addu'a ka ba sai dai a sa addu'ar iri iri ce akwai azkar addu'a ka ce Allah ba ni kaza kuma ya baka wannan abu da ka roƙa kawai ka ga ka samu wani ansar addu'a ce ita ce mutane suka fi sani a matsayin ansar addu'a akwai ansar addu'a ubangiji wata ala ya kare ka daga wani sharri da wani mummunan abu da zai iya auka maka ba dan addu'a ta ka ba wato ka roƙe shi Allah subhanahu wata'ala ya baka motar hawa to kuma a cikin kaddararsa akwai wani abu da zai iya samun ka ka rasa kafafuwa ko ka rasa ganinka to sai ubangiji ya kare ka daga faruwar wannan abun a madadin wannan addu'ar taka da kai amma baka samu mota ba kai a zahiri kana kama ba a sha addu'ar ka ba wanda kuma da a ce Allah subhanahu ta'ala ya kwaranye maka gaibu kaga cewa to ga mota za a baka amma za ka rasa kafafuwa ko za ka rasa idanka na tabbata ba za ka taba cewa kai a baka a cire idanunka baka mota ba daga zaka za ka tuka motar ba cire kafafuwan naka ba ka mota daga za ka yi amfani ba ka amfani da motar ba so wadda nau'i ne na ansar addu'a ba mutane ba sa ba sa ganin sa saboda ba ganin abin da yake na kaddarar Allah subhanahu wataala suke yi ba to ubangiji yana ansa addu'ar bawa ta nan ko ya zanto musiba ce wani bala'i ne zai auka mata mai tsanani a dalilin addu'a ta sai ubangiji ya sassauta wannan abun sai ya zo mata da sauki wani abu ne da zai iya faruwa da shi ko na hatsari ya salwantar da rayuwarsa ko ilin salwantar da lafiyarsa gaba sai ya zama masa da sauki abin hawan ne kawai ya tabu amma shi ya fita lafiya to ya irin wani duk nau'i ne na ansa addu'a amma wani abu ne da ba ba ya fahimta sannan na uku ubangiji ya jinkirta masa wannan abin da ya roƙa sai na gobe kiyama lokacin da kowa yake sanya ga wani abu ubangiji sai ya ba shi wannan abin da ya roƙa a nan duniya ba a shi sau da ba a san mutum ya rika garaje ko ya ganin kamar yana roƙo allah baya ansa a ubangiji su wani wata ala ba shi ba kai kake gaya masa ya kake so ba shi yake duba abin da ya fi zama maslaha da kai ya yi maka kuma babu wani abin da ya fi abin da za ka yi na tashi cikin dare ka gaya wa allah su wani wata ala ka bayan ka yi ibada ka bauta masa amma kuma kada ka zanto don a nan ma ana samun kuskure wani ya zanto ibada tashi kamar yadda kake ba wa wani cin hanci haka ko ka yi masa wani ihsani dan ya ka samu biyan ka sai zanto alaka ta da ubangiji wannan sallolin da kake duk damar bukata ce ta kake ka ce kana tashi tsakar dare kai sallah ma'ana kana yin wannan saboda kana da wata bukata ta wurinsa in ya biya maka ka dakata to wannan shi kansa matsala ce ubangiji ya san duk abin da bawa ya ƙunshi a zuciyarsa tun kafin ma ka yi ko ka furta Allah ya san me a ranka alimun bi ta sudur saboda ka Allah ya san cewa wannan ibada da kake yi ba wai ibada ce da kake yi ta saboda san Allah ba saboda san bauta Allah saboda san kusanci da Allah a'a kana san ka samu kuɗi ko ka samu wadata ko kai kaza ko kai kaza shi yasa kake wannan ibada wai wannan ibada kanta ba ta da wani amfani saboda haka za ka yi ta yin ta amma zai zan a shirme kake yin ta ba ta saboda ka kyautata alaƙar ka ga Allah kuma ka zanto kana da husnul zanni billah kana da kyakkyawan zato ga ubangiji wata wataala cewa Allah ba zai ta ba masa ba ci gaba da bautar Allah yadda ya ce ka bauta masa ka nemi kusanci da shi ka so shi kamar yadda ya kamata ka so shi to haka wannan in ubangiji wata wataala ya rubuta maka abin da ya rubuta maka ba wanda ya sai hana maka shi amma ka zanto cewa a nan akwai wata addu'a wadda take yankan abin da zan baka kawai da zai ka karanta shi kenan ka samu tara abin duniya wannan babu shi kuma wanda zai iya baka wani addu'a a duniya so ka kyautata alakarka da ubangiji ko ka kyautata masa zato to sai wani ke cewa assalamu alaikum ya ce yana so ne a fitar da a fahimtar da shi ya ce yana jihar birni ne kuma akwai wani katin da ake rabawa yan gudun hijira suna karɓar abinci kowane kati yana ɗauke da naira dubu goma sha bakwai da ɗari biyar to idan mutum ya kai katin za a ba shi kayan abinci na naira dubu goma sha bakwai ɗin da ɗari biyar to wasu daga ciki masu katin ba sa son kayan abincin sun wato suka kawo katin su kuma sun su ba su kayan abincin sai su ba su kuɗi kamar naira dubu goma sha biyar kenan a madadin wannan kayan abincin dubu goma sha biyar eh, sha bakwai da ɗari biyar da ba su ba su shi ne ka tambayi malamai wannan abin da suke yi riba ce suke ci ko kuma riba ce a yadda na fahimta a tambayar shi kamar su ne masu raba kayan abincin saraka wanda ya zo maimakon eh, karɓi kayan abincin sai su ba shi kuɗi su su karɓi katin su ɗauki kayan abincin su je su sayar su ci riba wannan ba halatta asali wannan kayan abinci an kawo shi ne don a taimaka masu buƙatar abinci masu buƙatar abinci saboda haka wanda ya zo da kati yana buƙatar abinci a karɓa a bashi wanda kuma baya da buƙata to ba mai buƙata na tabbata akwai waɗanda suna da buƙata kuma in aka ko buɗe wannan hanyar ita za ta ba wasu dama su je su bi wata hanyoyin da su samu katin ba dan suna cikin mabukatan da suke da bukatar wani taimako ba a'a don samu wani abu na duniya su tara wani kuɗi sauraka za su karɓo katin ko su rika zuwa su saye shi gurin wasu su sayar muku haka ne ya zanto an maida abin kasuwanci wanda kuma wannan ba shi ne manufar ita gwamnati ba wacce ta yi abin don a taimaka min waɗannan da suke cikin wani hali abin da za su ci abin da za su sha abin da za su sutura yana neman gagare su suna cikin wani mucin hali sai a maida abin kuma ya zama kasuwanci babu shakka wannan buɗe hanyar barna ce mutum ya ci wannan dukiya ta wannan hanyar to ba maganar eh, kore ba abin nan ya ci haramun ne dukiya ce da aka tawari ta don a taimaka ba shi wannan da ya zo da kati idan har ya zanto ya wadatu yana da abincin da zai ci yana da to wannan ba shine mabukacin da ake bukata a taimaka masa ba da har kuɗi zai karɓa to ma'ana shi ya yi wadatu yana da abinci ya ishe shi ba da bukatar abinci to ne zai karɓi katin Saka wasu ma 'yan gari za su iya zuwa su karɓi katin su kawo muku sannan ko kuma ku ka ba su kuɗi shi ke nan sai zama harkar da za a bata hanyar taimakon dukiyar da aka ware ko abincin da aka ware don a taimaka masu bukata su ce sai zanto an ya shiga kasuwa ya koma na sayarwa ta sai wani kicin malam shin yana cikin sharaɗin yafiya a musulunci cewar ba ta cika sai mutum ya manta da cutarwar da aka yi masa mantawa wannan mantawa na abu ne da ya fi karfin dan adam a ce ka manta wani mantuwa wani abu ne da Allah ke hukunta eh, hukuntawa bawa ya manta abu yanzu misali mutum ne wani ya kashe masa dan uwansa ko ya kashe mahaifinsa ce ya ce ya yafe masa amma ya manta ya za ya manta ya dai sanda ya gan shi dole zai tuna zai tuna cewa wadda shi ne sanadiyar mutuwar mahaifinmu ko ya yi masa sanadiyar wata asara babba ya ce ya yafe masa duk sanda ya gan shi dole a matsayin sanadin adam ka ce kai ya tuna wani abu zai yiwu ba abinda ba a so shi ne ya ci gaba da rike shi a zuciya ta wato ya rika ganin a kullum yana jin haushinsa yana tunanin ya yi masa wani abu na cutarwa na ya rama to wani ba muke ba ya fiya shi ne ka buɗe wani sabon shafi da shi ka gan shi za ku gaisa kamar da ku saba gaisawa in yana wani taimako ma kana da shi za ka iya yi masa amma magana cewa sai ka manta kwata-kwata ba ka tuna abin wannan taklif ne bi mala yi yutaq ya za ka iya shafe wani abin da ya riga ya zama ya yi tambari a cikin zuciyarka ba za ka iya wannan ba to sai sakon da yake cewa ah, menene hukuncin ma'aikacin da gwamnati ke ɗaukar sa aiki saboda kashe masu laifi to ban sani ba akwai wannan tsarin a ce wannan ma'aikaci ne kawai na kisa san dai wanda hukuncin kisa ya tabbata a kansa to akan zartar masa da hukuncin kisa in ya zanto wanda duk za a kashe din wanda ya cancanci a kashe shi din ne saboda ya yi abin da ya cancanci kisan ya kashe wani ko ko ko ya yi fashi da makami ya salwantar dare ko wani abu ne wanda a zahiri wanda ya wannan kisan ne ba wai hukunci ne aka yi na zalunci ba in ya san hukunci aiki na zalunci bai kamata ya taimakawa ba wala ta na zahiran lil mujrimin allaci kakka zama mai taimakawa mai taimakawa masu laifuka in kasancewa abinda za a kawo maka kai ya zartar da hukuncin laifi ne to ka kamata ka zama amma in ya zanto bisa haƙƙi ne dole akwai akwai waɗanda suke duk inda ake shari'a ta musulunci dole ne akwai waɗanda suke zartar da hukuncin kisa ne in ya zanto har hukuncin da za a yi zartar da shi na kisa ɗin na kisa ɗin kisan ne wannan ba zama laifi amma idan to ka tabbatar da cewa hukunce-hukuncen da za a kawo ka zartar cewa a eh, wannan da zartar kisan ya cancanci kisan don wani lokaci aka samu zalunci wataƙila a bar wanda ya cancanci kisan a ɗauki wani wanda bai cancanci kisan ba a je a kashe shi ya zama to irin wannan kasan ana yi ko ana yin hukunci wanda ke ba na gaskiya ba to bai kamata ka sa kanka cikin wannan wuri ba don zai za ka iya ɗaukar alhakin mutane da yawa wanda kuma za ku tsaya da su gaban Allah ranar gobe kiyama to sai mai wani tambayar shi kuma yake cewa shin malam gaskata abin da masu nazarin yanayi ke faɗa na cewar za a yi ruwa ko sanyi ko zafi a ranar da ba ta kai ga zuwa ba yana daidai da gaskata boka ko kuma masu duba ko kaɗan wannan ilimi ne ilmul falak ko ilmul hai'a wannan ilimi ne sananne mai tsohon tarihi wanda alkur'ani ya sauka ya tabbatar da shi shi ne ilimin da larabawa suke suke alfahari da shi tun kafin ma zuwa musulunci su suka fi kowa sanin yanayin tafiyar taurari da tafiyar a cikin falaki da sauran tafiyar rana da wata da sauransu sai wani allah cewa alamatin wa bin najmi hum to sauraka wani abu ne da allah subhanahu wataala ya sanya shi na lissafi tafiyar taurari a sama da tafiyar rana da wata da kowannen su yana tafiyar tafiya a cikin falakinsa wani abu ne na lissafi da duk wanda ya san shi zai san lissafin komai wanda yake da alaka da yanayi ba wai yana daga cikin ilimin gaibi ba wallazi ja'ala ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu adad as-sinina wal hisab Allah ce shine wanda ya halicce shamsu diya'an wato ya halicci rana ta zanto mai haske nata na kanta walƙamara nuran sanyi wata ya zama mai haske da yake samu daga hasken rana wa ƙaddara homa manazil kuma ya ƙaddara tafiyarsa cikin wato hanyoyinsa na tafiya masaukansa na tafiya da ta alamu adadin sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil idan ku san adadin shekaru kuma ku san lissafi lissafi na kwanakin wata da sauransu sai Allah ce bai halicci bai halicci wannan ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya Allah subhanahu wataala ya ce waja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsira لتعلموا عدد wal hisab ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya al-layli wan nahar dare da rana su zama aya ne wa mahauna ayatan lai muka shafi ayar dare wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu ala dasini wal hisab dan ku ne ku nemi abin da yake falala ta ubangijin ku kuma ku san adadin shekaru ku san lissafi so haka waɗannan duka alamomi ne da aka sanya su domin gane eh, lissafi na kwanaki gane lissafi na shekaru gane lissafi na lokutan sallah da sauransu so haka wannan baya daga cikin ilimin gaibi shi yasa ka samu da yawa malamai wanda suke magabata za ka samu suna da ilimin hai'a cikin ilimin muka da suka karanta za ka gance ya ko ilimin hai'a ina ce ilimin hai'a shi ne ilimin falak ilimin falak ilimin falaki wanda ya sha da ilimin taurari na na bokaye wanda suke cewa wani tauraron ka yana cikin manzila kaza wani tauraron ka yayi gabas yayi kudu yayi arewa za samu sa'a za samu matsala za ka kaza za kaza wannan shi ne abin da ake cewa ilmul gaib da'a'u ilmul gaib to da'awar ilimin gaibi da'awar sanin abin da zai faru ga mutum na kaddarar Allah gobe amma sanin lokacin shigar lokacin sallah yau ko gobe ko tsawon shekara wannan duk kamar kasancewa yau ranar asabar ce gobe ranar lahadi ko yau lahadi gobe litinin wani kasan gobe litinin ba a cewa ka san gaibi to ka san shi ne ta hanyar lissafi saka wani abu ne wanda yake sananne kuma yana da kyau hatta masu kiran sallah su yi amfani da wannan na tukar dai an san wanda suka yi kalanda din sun san abin ba yan neman kuɗi ba ne don akwai wanda ba su san shi ba za su yi abin ne kawai da neman kuɗi to wannan bai kamata a dogara da aikin su ba amma wanda aka san cewa suna da sanin abin sosai to idan suka yi ya kamata ladanai su yi amfani da su wajen kiran kiraye-kirayen sallar da za su yi na na yini ko na dare saboda ya fi musu akan su yi aiki da kan da ka da aiki da ka din zai iya jawowa su yi kiran sallah kafin lokacin ta kiran sallah kafin lokaci in ba na asuba ba to yana da matsala domin zai jawo wasu su yi sallah kafin shigar lokacin ta inda ladan ya je masallaci kira sallah kafin lokacin ta mata da suke cikin gida ana samun wata mace mai himma da zarar ta ji kiran sallah za ta yi kokarin ta tashi ta yi sallah ba ta so ta bata lokaci to ka ta ji kiran sallah na dan zawa abin ta tashi tana da alwala ta fara sallah ba ta da alwala dan da zan ta dau buta ta yi alwala ta zo ta kama sallah to in ya to ta zo ta yi sallah ta kafin lokaci ka kira sallah kafin lokaci minti bakwai da minti goma ta zo ta yi sallah ba ta da sallah in mutum ya sallah kafin lokacin ta so kaga ka jawo mutane suna yin sallah kafin lokaci saboda ka dole ne ka kula a kula da wannan kuma amfani da wannan kalandojin sai zai taimaka wajen a samu zaɓin wato kiyaye waɗannan lokutan yadda ya dace malalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma fa za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri ta hanyar rubuto sakon text akan lambar sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifiri da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida huɗu ɗaya biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafinmu na fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sanu marijan lemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda kudin shi ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sai da rasafin da na kasance tare da kuma ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh